tsakanin labarin da muke tafar su kasashen duniya sun fara kwarara libya don kai mata dauki kwanaki hudu bayan faruwar ambaliyar ruwa 'yan kasuwar najeriya za su fara shigar da kayansu ta iyakokin ruwan jamhuriyar benin sannan shugaban faransa emmanuel macron ya yi wata ganawa da takwaransa na afirka ta tsakiya to madala yanzu kuma ga cikakkun labarin kasashe da dama ne suka amsa kiran da libya ta yi musu na bukatar agajin gaggawa domin taimakawa dubban al'ummar kasar da ibtila'in ambaliyar ruwa ta shafa wadda ya zuwa yanzu aka tabbatar da ta kashe sama da mutane dubu shida yayin da wasu dubbai suka ɓace. Nura Ado Suleiman yana dauke da karin bayani. Akalla kasashe sha uku ne suka aiki da tawagar masu kai agajin gaggawa ga Libya ko kuma suke shirin aikewa da tallafin don ceto dubun dubatar mutanen da ibtila'in ambaliyar ruwan ya ta gayyara. tuna dai jiragen saman katar guda biyu makare da kayayyakin agaji suka sauka a birnin Benghazi tun da safiyar jiya Laraba yayin da Turkiyya ke shirin aikewa da nata jiragen saman guda uku tare da tawagar jami'an agaji 168 da kuma ƙananan jiragen ruwa guda biyu Italiya kuwa jami'an kwana-kwana take shirin aikewa zuwa kasar ta Libya yayin da tuni na Spain suka bazama zuwa sassan kasar. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta aiki da jiragen sama biyu ɗauke da ton ɗari da hamsin na kayayyakin abinci da magunguna irin matakin da Algeria da Kuwait da kuma Jordan suka aiwatar yayin da Masar ke shirin bin sawu. Majalisar Ɗinkin Duniya kuwa shirin samar da tallafin abinci take yi ga iyalai akalla dubu biyar da suka rasa matsugunansu a Libyan. yayin da kungiyar EU ta sanar da ware euro biyar a matsayin tallafi ga al'ummar kasar sai kuma Faransa da ta aiki da jami'an lafiya. ta rahotanni daga Morocco na cewa jama'a sun fara amfani da jakuna wajen kai kayan agaji ƙauyukan da girgizar ƙasa ta lalata hanyoyin da ababen hawa za su iya bi don shiga. Wannan kwana zuwa ne daidai lokacin da ake ci gaba da neman ƙarin wasu mutane da baraguzai suka danne duk da dai babu ƙwarin gwiwar za a sake samun masu rai. alƙalaman baya-bayan nan da gwamnatin ƙasar ta fitar sun ce a yanzu mutane 5,530 ne suka mutu a girgizar ƙasa mafi muni da marokon ta gani tun shekaru 150 da suka gabata. akalla fararen hula arba'in suka rasa rayukansu a wani harin jirage ta sama kan yammacin wato yankin yammacin dafur na sudan kwana guda bayan majalisar ɗinkin duniya ta bayyana rikicin ƙasar a matsayin wanda ke shirin juyewa zuwa na kabilanci makamancin na shekarar uku duk da yankin wato yadda yakin na sudan ke ci gaba da lakumi rayuka da kuma ta gayyara miliyoyin iyalai kasashen duniya sun kau da kai ba tare da karfafa shiga tsakani don kawo ƙarshen sa ba kan haka muka tattauna da ahmad tijjani lawal masanin siyasar kasashe ga kuma tsokacin da ya akai babu wani dalili da zai sa kasashen yammacin turai da amurka da kawayensu su kau da kai daga abin da yake faruwa yanzu a kasar sudan sai dalili guda biyu na farko ba su ake kashewa ba ba kuma su ne suke yin asara ta kuɗaɗe ba ko ta kayayyaki ko ta rayuka sannan abu na biyu babu wani abu muhimmi yanzu da ya ta musu da hankali wanda suke bukata daga kasar sudan ma'ana dama akwai abin da suke nema to amma kusan abin da suke nema suna ganin yanzu hankalin su ya karkata zuwa wani waje za su iya samo shi to dan da haka ne kaga dalilan nan guda biyu babun su kenan idan jama'ar kasar sudan ba su hankali sun fahimci junan su suke kashewa kuma su ne suke asara ba da ba abin abin da ya damu kasashen turawa da kasashen amurka su je su ta kashe kansu ai ba akalla ma dai ko ba komai sai musu cinikin makamai ko to so da aka ga ba su ake kashewa ba ba su da wata bukata na lalle lalle sai sun sun yi ihu sun ce a daina abin da ake yi da makamantansu jakadan majalisar dinkin duniya a sudan volker patas ya sanar da ajiye mukaminsa bayan da majalisar ɗinkin duniyar ta gaza katabus a yakin basasar da ya kaure watanni uku da suka gabata yayin da yake sanar da ajiye aikin nasa mr volka ya ce yana gode wa sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya kan wannan dama da ya bashi amma dai a yau ya buƙaci ya ajiye aikinsa saboda a ganin sa gaza shawo kan yakin babban abun kunya ne gare shi duk da tarurruka da majalisar ɗinkin duniya da wasu ƙasashen duniya ke shiryawa da kuma gayyatar bangarorin da ke yaƙi da juna a sudan amma dai har yanzu an gaza kawo ƙarshen yakin da ya sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane tare da raba miliyoyi dama muhallansu. RFI. Gwamnatin Najeriya ta sanar da cewa nan ba da jimawa ba masu shigo da kaya cikin kasar za su samu damar shigo da kayayyakinsu ta hanyar doka ta tanada daga tashoshin jiragen ruwa na kwatano da ke jamhuriyar Benin. Makadashin shugaban hukumar hana bisa kauri ta Najeriya Bashir Adeni ne bayyana hakan bayan ziyarar aiki ta kwanaki biyu da takwaransa na jamhuriyar Benin Alain Hinkati ya kayi Najeriya. To ya 'yan kasuwar Najeriya suka ji da wannan wato tsakanin kasashen biyu suka ji da wannan sanarwa alhaji zubairu mele shugaban kungiyar masu fitan kaya a iyakar da ta hadar da najeriya da benin ta same da ke jihar Lagos ya mana tsokaci a kai. Wannan abin da gwamnatin Najeriya ta yi ta taimaki talakawa dama kuma mu ma zaɓin da muka yi musu gare su kenan. Ba karamin alheri zai jawo a ƙasanmu ba. kaga mu a takaice irin kamar seaport dokan da kamfanin najeriya muna ajiye kwantena mu dawo to yanzu ita kasan bene kamfanin din sabida ba mu da iko da su sai su ce sai mun ajiye musu naira miliyan biyar mu zo da kwantena mu zo mu juye alhali kuma ga mu da motocinmu za su iya su je su juye kayan nan mu ɗauko mu dawo Alhaji Mele nama gwamnatin Najeriya ta sanya wasu ƙauyuka hamsin cikin jihohi sha uku na ƙasar cikin yankunan da ke fuskantar haɗarin ambaliyar ruwa sakamakon mamakon ruwan sama da ake hasashen samu a tsakanin ranakun goma sha uku zuwa sha bakwai ga watan da muke ciki na Nuwamba. akalla mutane 41 ne suka mutu a jamhuriyar Nijar sakamakon ambaliyar ruwa da aka samu a kasar daga watan jiya zuwa satumbar da muke ciki. Ahmad Abba na dauki da karin bayani. Hukumar agajin gaggawa ta jamhuriyar Nijar Deje Pese ta ce wannan adadi ne na alkaluman da ta tattara tun ranar 12 ga watan Satumba. Wato ba a samu karuwar waɗanda ambaliyar ta kashe ba tun bayan sanarwar da ta yi ranar 8 ga watan Satumba da muke ciki. Sai dai ta ce adadin waɗanda suka jikkata ya karu. daga 49 zuwa 53 ya zuwa ranar 12 ga wata sakamakon ruwan sama kamar da bakin cikin watan Agustan zuwa yanzu. Hukumar ta ce sha hudu daga cikin mutane 41 da suka mutu ruftawar gine-gine ne ya yi ajalinsu yayin da sauran sha bakwai kuwa sun nutse ne a ruwa. DJPC ta ce a jihar Tawa aka fi samun asarar rayuka inda mutane sha biyar suka mutu a can sai kuma jihar Maradi mai mutane sha ɗaya sai kuma zandar inda a can ma mutane shida ambaliyar ta yi sanadin mutuwarsu. Shugaban Faransa Emmanuel Macron na aimacin jiya Laraba ya gana da shugaban Jamhuriyar Afirka ta tsakiya Faustin Assange Touadera a birnin Paris, wata alama da ke nuni da samun kusanci tsakanin kasashen biyu waɗanda ke da saɓani saboda kusancin Jamhuriyar ta Afirka ta tsakiya da kuma kamfanin Wagner. Kamis Sali na ɗauke da ƙarin bayani. Shugaba twadera wanda ke kan hanyarsa ta zuwa Cuba kafin wucewa zuwa Amurka don halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York yaya da zango ne a birnin paris inda ya gana da shugaba macron kuma bayanai na nuna cewar shugabannin biyu sun tattauna ne game da yadda za su inganta alaƙar da ke tsakanin su alaƙa ta yi tsami tsakanin faransa da jamhuriyar afirka ta tsakiya ne tun a shekarar 2018 lokacin da sojojin hayan kamfanin wagner daga rasha suka isa bankui lamarin da ya haifar da saɓani tare da gaggauta janyewar dakarun faransa daga wannan ƙasa to sai dai a watan mayun da ya gabata shugaba festus tuadera ya bayar da umarnin sakin wani bafaranshi da ake tsare da shi a kasar mai suna Remy Kinyolu yayin da a watan Yuli kasashen biyu suka buɗe kofar tattaunawa a tsakaninsu a lokacin wani taron ƙasa da ƙasa da ya gudana a birnin Paris. A tattaunawar da suka yi a tsakaninsu, shugabannin biyu sun kyautata alaƙar da ke tsakaninsu sai kuma rawar da shugaba Tuadera ke takawa a matsayin manzon ƙungiyar ƙasashen tsakiyar Afirka don shiga tsakani sakamakon juyin mulkin da aka yi a Gabon. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya shaida wa shugaban Rasha Vladimir Putin cewa yana da yakinin zai yi nasara a yakin da yake yi da Ukraine da kawayenta turawan yamma. Wani na zuwa ne daidai lokacin da kasashen yankin Turai suka gargadi wato suka yi gargadi a game da zargin kulla yarjejeniyar soja tsakanin Koriya ta Arewa da Rasha. Shugaban na waɗannan kalamai ne jim kaɗan bayan wata ɓoyayyar ganawa da ya da shugaban Rasha kuma har kawo yanzu babu wani bayani kan abin da suka tattauna. ta yanzu kuma labaran za su dura a ƙarshen makon da ya gabata ne aka samu girgizar ƙasar da ta yi sanadin mutuwar dubban mutane a yankin marrakesh na maroko da wasu sassan ƙasar bayan haka an samu asara da ɓacewar dubban rayuka sakamakon mummunar guguwar da ta auku a saboda mamakon ruwan sama da suka haddasa ambaliya a yankin benghazi da misrata na libya akan haka ne michael kudisin ya tattauna da masani malam nazifi alarama na jami'ar yusuf mai tamasile da ke kano a najeriya akan abin da ke haddasa girgizar kasar da kuma ambaliyar ruwan da ake samu a wasu kasashe. To wai me ke haddasa girgizar kasa a wasu sassan duniya? Yadda Allah ya yi doron kasa shine kamar wasu manya-manyan wato ainihin slab ne wato kankarin bulo mai faɗi masu faɗi masu faɗi su yi su. yi akwai manya-manyan da mutane suka san su ake ganin su guda bakwai wanda ake cewa nahiyoyi. Eh. Nahiyar mu ta Afirka gaba ɗaya ai kamar doron kasa ne ƙato a kan teku kamar katon bulo ne aka shimfiɗa shi. To wayannan ɗin a tsakanin su suma to ana samun ɓantarewa domin suma ɗin an yi imani miliyoyin shekaru da suka gabata a jure su a guri ɗaya. Wato kamar a nan nahiyar tamu ta Afirka. akwai inda motsi yake mm. wato makurar gabashin afirka inda kasar irin tanzania take da ethiopia da wato ainihin eritrea da djibouti in kai kuda hada wani yanki na uganda da rwanda da burundi congo jamhuriyar demokradiyyar kongo da kuma mozambique da wani bangare na Malawi wa'annan kasashen da na jera waɗanda suke gaba dinnan gabar tekun Indiya su suna kokarin su matsa gabas to kokarin su matsa shi ya samar da ramin nan da ya fi kowane tsawo a duk duniya wanda ake kira da East African Rift Valley to daidai inda wannan ramin yake me ke faruwa ke dan anan shi kuma abin da ke faruwa shine ai na ce tekun Atlantic yana yin gabar ne kaɗan. To gabar da yake matsa kaga waɗannan kasashen suna arewa maso gabashin afirka ne wato idan idan tekun atlantika zai buɗa wato doron ƙasar nahiyar afirka za ta ɗan matsa zuwa gabar ɗin nan to ai za ta danno jikin ragowar nahiyar ko za kamar za ta ture ta to idan abu guda biyu masu tauri suka tunkuyi juna in suka tunkuyi tun da ko yana da tauri ba su nutse kasa ba dai su bullika sama to cin karen da suka yi shi ya kawo bullikawar da ake kira da suna duwatsun wato ainihin abin nan atlas atlas mountains to su ne waɗannan duwatsun da suke arewa maso yammacin afirka wato sun taba ƙasar algeria sun taba ƙasar tunisia sun taba ƙasar morocco har wani bangare na mauritania to girgiza da ƙasar take yi a irin waɗannan guraren mm. kaga gashi mun bada guri biyu da ake samun sa a afirka a nan kenan aka fi samun girgizar ƙasa a duniya. Inda ya fi ko ina yawansa a duniya shine yankin ƙasar Indonesia da ƙasar Philippines da wato ainihin ƙasar Japan To mu koma Najeriya. An dade ana cewa tekun Legas na iya tumbatsa ya haifar da mummunar ambaliya ko kuma wani al'amari mai kama da girgizar kasa ko kuma tsunami. bai za ka ce a game da haka? Abin da muka sani shine hmm. a gabar Najeriya gabar kudancin Najeriya da take ta yi gaba da inda ake kira da Gulf of Guinea mashigar tekun Guinea. Wanda tana da rami guda biyu akwai inda ake cewa Bay of Boni akwai kuma Bay of Benin. Shi wannan gurin lallai in an yi yamma da shi sosai akwai mid atlantic ridge wato inda wani tudu ike wanda duwatsu suke ta fitar da da aman wuta a tsakiyar tekun atlantic suna ƙara tura suna buɗe tekun atlantic yana faɗi nahiyar afirka na ƙara yin gabas amurka da ta arewa da ta kudu su kuma suna ƙara yin yamma a bisa abin da muka sani a nazari in nuna ba ambaliyar ruwa na teku ba ita tafi zama barazana a nan gurin dalilin dutse aman wuta ko girgizar kasa ba a'a dalilin dai sauyin yanayi wanda yake kawo kankara da take arewacin turai irin kasashen Scandinavia din nan su Norway, Finland, Sweden, Iceland, Greenland da ita kanta Arctic Circle kankara da take gurin tana narkewa saboda dumamar yanayi tana kara shiga teku. Mun gode kwarai da gaske Malam Nazifi Alaramma. yanzu haka ana ci gaba da gudanar da ayyukan ceto yayin da kasashen duniya ke kan isar da kayayyakin agaji ga dubban mutanen da suka tagayyara sakamakon ambaliyar ruwan da aka tafka a wasu yankunan kasar libya a wannan yanayi za mu so jin halin da ake ciki da kuma yadda rayuwa ke gudana daga masu sauraronmu da ke zaune a kasar libya yaya za ku bayyana mana girman wannan matsalar watakila wannan ibtila'in zai iya kasancewa silar samar da haɗin kai tsakanin ɓangarorin da ke hamayya da juna a ƙasar ta libya muna dakon ra'ayoyinku a lambar mu ta wasu ko kuma shafinmu na facebook da madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Gwamnatocin tarayya da jihohi a Najeriya ke cika kwanaki ɗari da hawa karagar mulki. Wani abin da ya bayyana a fili shine yadda talakawan ƙasar ke bayyana halin matsin rayuwa da suka shiga sakamakon cire tallafin man fetur mai alaka da kokarin gwamnatin bola ahmad tinubu wajen ceto kasar daga kangin bashi da ya mata katutu yau abinda shirin zai mai da hankali a kai kenan madalla hakikanin gaskiya ana iya cewa kwanaki ɗari na farko da shugaban najeriya bola ahmed tinubu da gwamnoni suka yi a kan karagar mulki sun shiga cikin kundin tarihin zukatan al'ummar ƙasar sakamakon yadda ya zo wa al'umma a halin hannu baka hannu akushi talakawa a kowane sashe na ƙasar na ƙoƙari kan yadda tsadar abinci ta kusa hana su cin abinci kamar yadda wani mazaunin zamfara abdullahi bukuyum ya shaida wa wakilinmu da ke yankin faruk muhammad yabo saboda yanzu za ka je ka samu magidanci wallahi wani yana iya ci daya a rana a yin wani kuma biyu wani ma wallahi abincin ma ya gagare shi saboda yanayi na halin da mutane suke ciki yanzu a kasarin mutanen kasar na danganta matsaloli da suke fuskanta kan matakan farfado da tattalin arziki da rage nauyin bashi da gwamnati ta ɗauka. To sai dai wannan malami a ƙaramar hukumar Yabo ta jihar Sokoto na da tashi hange. Saboda labar sai ka sai abu naira ɗari naira dubu tara ka ɓoye shi sai ka dubu hamsin ka sai shi. Shin kai ka kyauta Allah eh ka ka ciwo kan ka ciwo ka al'umma amma ka da ka sista in ka sista ka kuma Allah sai sista maka wato ma'ana dai saukin da yana cikin zukatan mutane madalla to muna fata Allah shi kawo mu sauki mu ci da addu'a insha Allah za a samu sauki da iko Allah sunana Musa Nabiyabu local government Sokoto state Nigeria ya ake ciki yanzu da ake fama da matsaloli sakamakon tashin farashin kayayyaki sai godiya ga Allah mu kai. saboda shi ka kowa shi an mai komi. To amma ya aka yi fama ta hanyar sayin kari. Abin ai ba sai an wace ba yanayi ne in ba ka ji idanu su ganin maka. A Najeriya alkaluma na nuna cewa akalla kashi saba'in cikin ɗari na abinci da ake amfani da su yanzu haka manoman ƙasar ke samar da su, wanda tashin farashinsu ke daɗa ta da hankali. Sai dai a cewar Alhaji Abdullahi ɗaya daga cikin dillalan shinkafa matsalar sufuri ce ke haifar da haka. Matsalolin da ke faruwa bangaren kasuwanci na shinkafa suna da akwai farashi na zuwa su kaya saboda yanayi na lokaci kuma a ce shirin nan ga amfani da mai wanda ya zo saye ga mai noma zai mai wannan lissafi shi kuma wanda ta kaga kuɗin mota zai biya na waje sayan kayan nan sannan nawa za ɗauko mai kayan nan idan ya zo ɗauko kuma zo iccin da zai sai ya dafa da yaran za su yi wannan aikin idan yi wanda lisan dole ne gaskiya zai saba mu hankali. Najeriya dai ta bayyana janye tallafin man fetur ne a wani mataki na ceto kasar daga bashi da kuma haɓaka tattalin arzikinta. Sanata Aliyu Maga wa mako shine shugaban kwamitin majalisar dattawan kasar mai kula da basussukan da kasar ke biya da waɗanda ake biyarta. Ya kuma ce ba ɗauki matakin cire tallafin mai don ƙuntatawa 'yan Najeriya ba. abin a faɗi shi ne nan kace kwana ɗari to kwana ɗari sun yi kaɗan eh, hukuncin shugabanci domin mutane ko matsalolin jama'a ba abu ne maka na wasa yara ko ma da jifin ana ƙarfin ba abu ne na sai an tsaya a nazari an kasafa an lissafa an analyze an ɗiga abin da ka yiwa da yanzu na gobe na jibi har lokaci ba abin da ake da na barci amma na kuma kulli abu da kamar kwamfuta a hadi ba ka bane lokacin da gwamnati ta shigo za ta farko da tarin ta kona wani irin alubale ta gada ko ta kuma menene na na ta manohi sa ta gefe ko wanda mai ko wanda mai tsarin kai shi da kuma za ta yadda a fuskance shi mace taimakon Allah da yake akwai ne mai kyau sai a cimma nasarar da aka so a cimma ta magance matsalolin ko kuma cika ƙurorin da aka kaddara sabon da aka so a yi na nuna shugabancin sabon shugabancin abinda ke tai da shi sabo sabanin inda aka fito. gwamnatocin jihohi dai na faɗi tashin ganin sun kawo wa al'ummomin su sauƙi kan halin matsin rayuwa da aka shiga. Dr. Barkindo Muhammad Sa'idu shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Borno wato Sema. ya yi mana ƙarin haske kan girman matsalar da kuma taimako da gwamnan jihar farfesa baba gana umara zulum ke yi yanzu haka. a gaskiya al'umman jihar borno za su shaida da abubuwan da zan faɗa shi mai girma gwamna ya yi la'akari da kuncin rayuwar da mutanen da suke cikin sansanin yan gudun hijira da kowa da suke cikin al'umma amma matsayin su yan gudun hijira a jihar borno dai ko kuma arewa maso gabas gaskiya muna da mutane sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da wayan da ba sa cin gidajensu ko kuma ba sa muhallin su na da a sanadiyyar gudun hijira ba wannan yan gudun hijira kaɗai ba hatta mazauna gidajensu da garuruwansu su ma suna cikin wasu yanayin rayuwa a dalilin haka a mai girma shugaban kasa ya yi la'akari da janye wannan tallafin uh, man fetur ya ba da tallafi wa dukkan jihohi to shi uh, mai girma gwamna kuma bisa adalci ne sa da kuma la'akari da rayuwar da yake sai ya kara ba buhu dubu ishirin da bakwai aka samu buhu dubu talatin da niyan akan cewa za a zakulo wa'inda suke cikin kuncin rayuwa iya gwargwado kuncin rayuwa magidanta